Música ah. jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na mu tattauna shiri da ke zuwa muku kai tsaye daga nan talabijin na kaftan tv hausa wanda yake zaman sa nan babban birnin tarayya na abuja yau a cikin maudu'in za mu tattauna ne matsalolin boko haram da sha'anin tsaro a arewacin gabasan najeriya a cikin maudu'in kuma babban bako da zai mana fashi yana tare da mu idan mun dawo daga hutun takaitaccen lokaci za mu gabatar muku da babban bako wanda zai muna wannan fashin baki jama'a mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda na gabatar muku da mu na yau yau za mu tattauna ne sha'anin yadda boko haram da kuma rashin tsaro da ake yawan samu a nan wato gabashin najeriya wato irin su jihohi na borno wato maduguri kenan ko kuma in ce ita garin adamawa da kuma bauchi da kuma taraba har ma da yobe wanda da suka yi kaurin suna da aka samu mummunan abubuwa da suka dinga faruwa irin kashe-kashen mutane da ake da barna da ake na rayuwa da dukiya a wannan wuraren yau mun sama-sama mun je mun tattaro mun kiro babban bako wanda zai mana fashin baki a wanda shine alhaji hassan kimba wato sarki ne ko kuma ce zanna na babura na wannan birnin tarayya na abuja zanna baka da zuwa wannan babban gidan talabijin namu masha Allah an zo lafiya ko to kaji batun da ne na batun maudu da zamu tattauna ah, game da yanayin da boko haram da shanin tsaro suka addabi wato kasan ah, wato arewacin gabashin kasan nan wanda kuma kusan kai daga kasan ah, maduguri kake mm-hmm. duk da cewa da aka samu wannan matsala kuma na arewa maso yammaci da kuma nan kusan in ce ma arewa maso tsakiya wato kamar su jihar neja da kusa da nan ma abuja kaduna da wasu abubuwa inda ake ta samun matsaloli na masu sace mutane ko kuma masu yin garkuwa da mutane su anshi kudin fansa sai muka ji boko haram ta ɗan shiru to cikin kwanan nan kuma sai aka fara samun bayani kuma irin wato suna kai hare-hare a wurare da dama wanda kusan har labari ya iso garinmu cewa masu ma kusa shiga cikin garin maduguri me za ka gaya nawa masu sauraron ka da kallon ka a wannan lokaci abin da ke tafiya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh, na farko dai muna wa Allah ubangiji subhanahu ta'ala godiya cikin wannan lokaci da ikonsa da kaddarawansa ya samu mu muka samu muka samu kama cikin wannan lokaci wajen Captain TV muna wa godiya kuma alhamdulillah wannan Captain TV dai ya zama gidanmu ne alhamdulillah mun gode Allah subhanahu ta'ala game da maganan ta tsaro ta bangaren Borno da su yobe da wasu adama da makamantansu alhamdulillah da gaskiya ba abunda za mu ce sai dai mu cewa allah subhanahu ta'ala mun gode mishi cikin ikonsa da kadarawansa da har ya zamanta wannan shi gwamnanmu zulum alhamdulillah gaskiya ya tsaya tsayin daka a to gona na maduguri ke eh, gwamnan borno state gwamnan borno state ya tsaya gaskiya alhamdulillah mun gode allah subhanahu wa ta'ala saboda an ka duba shekaru baya kamar 2012 haka to babu zaman lafiya har mu din da kanmu ba mu isa mu je wajen garurukan mu ba amma mm. da taimakon allah cikin shekara biyu din nan dai da allah sa ya samu gwamna to alhamdulillah yanzu ma gaskiya an samu cikin koshi lafiya muna ciki wanda kwakwanan nan ma ban ma dade da zuwa gida ba dawa gida saboda da kawuna ya tafi muna tunanin ma ya za a mai amma da muka tafi sai dai kawai mu ji cewar wani abu ya faru amma ba ma cikin biyu ba har cikin kawai na shigo cikin kawai ba wani fargaba mm. da wani tunani mm. sai na dan tsaya na dan hira da su na da su iyayenmu haka da su mu. Mm. na ce ya maganan su boko haram suka ce gaskiya alhamdulillah ba su taba samun zaman lafiya kamar wannan shekaru biyu da ya wuce ko zuwa uku ba sanadiyar hawan wannan shi shi gwamnan zulum sai ni ce to yaya mutane za su iya su tafi gona kaza kaza menene yake faruwa ce wallahi da dai ko bayan gari baka ka je mm. amma da taimakon Allah da ikonsa sai gani har akwai gonakin da wanda zai kai kamar kilomita goma mm. za ka je ka dawo ba tare da kana tunanin wani abu ba ko boko haram zai zo ya dame ka ba mm. har ma na ce to haka abun yake faru ya ce wala alhamdulillah gaskiya mun samu zaman lafiya sai ne ce to ya maganan kwato abubuwan da ake yi cewar mutum ya zo gari ko boko haram sun shigo gari suke bakwa ya samu abin za su ce mana gaskiya su ba sa tare da mutanen da suke cikin gari ma mm. dama in ba su dame su ba mm. to wato yanzu a iya cewa eh, malam hassan ita boko haram ta yi sauki kenan ainu a gaskiya ah, a cikin kashi 100 an samu 95 mazan iya cewa 95 sun kai 95 kwarai kuwa saboda zaka zanna ka ci abincinka a waje ko bako ya shigo wajen ka za ku zanna ku ci abinci ba tare kana tunani kuma ana iya yin tafiya na kilomitoci da yawa kamar za ka yi tafiya kamar kilomita Maiduguri har zuwa har zuwa biyu baka tunani ba tare da an an samu ba za ka samu kowa akan hanya ba ma amma akwai sojoji akwai sojoji an sa jami'an tsaro za ka gan tsakanin biyu da da maiduguri tsakanin kauyen mukimba mm. inda nake wanda kilomita 150 ne mm. za ga an samu checking point ya kusan goma kilomita 150 eh, daga garin biyu daga garin ba asalin kimba eh. zuwa biyu kilomita za ka samu 150 to amma za ka gani cewar babu wani boko haram da za ka gani har mutane suna tafiya da kafa da keke za ka gani checking point allah ya sa an sa checking point kusan sama da goma mm. ba wani tunani wani abu ya batun maganar tattalin arziki a can abubuwa sun dan canja ko eh alhamdulillah gaskiya suna iya yin sana'a ko zuwa kasuwa a sai da kaya haka a samu yan kudin shiga ana eh gaskiya kamar maganan ta tattalin arziki mm. na amfani gona gaskiya na hira da wani yayan mu yake ce wallahi tunda tun 2012 ba su saba samun kwanci hankali mm. da samun amfani kamar bana ba to an samu amfanin gona an samu amfani sosai especially su dawa wake mm. wanda ma har yanzu din ma sai da ya ɗibi mutane kusan talatin no. a gonansa ana ta ana, ana, ana roron wake ana roron wake eh. to da wato a iya cewa kenan uh, su matakan tsaro sun ɗauki wani mataki mai tsanani na ganin cewa an kore boko haram sun dan yi baya sosai kenan gaskiya eh, an mm. su jami'an tsaro su suna ma shigowa cikin garinmu mu sai ringa ce abin mutanen gari su ce wallahi yanzu gaskiya suna samu zaman lafiya mm. har jami'an tsaro zai shiga ya fita ba tare da ya yi tunanin fargaba cewar boko haram ko zai biyo bayan shi ko makamantansu ba mm. to alhaji hassan kamar yadda kai bayani ka yi bayani akan cewa samar da shi eh, mai girma wato gonan jihar eh, borno shi umara zulum kenan mm. samar da shi da aka yi kusan shekara biyu kenan zuwa uku da ya hau wannan wa'adi na farko shi ne aka samu tsaro kwarai da gaske ta dan lafa mm. to a iya cewa kenan shi ne ya kawo tsaron ko kuma akwai haɗin kai tsakanin su da gwamnatin tarayya eh shi bangaren shi ma yana haɗuwa da bangaren gwamnatin tarayya sannan kuma shi bai bar talakawa da sarakuna ba mm. yana tuntuman su na'am kuma yana ranga cewa mutane su sa ido duk wani mm. abin da yake akwai wanda ba su gane ba a sanar da ko checking point ko soji ko jami'an tsaron da suke mm. kusa da su alhaji zanna ka san ah, ita boko haram na a yanda aka dinga da yake ne ban je gurin ba muna ji a kafan watsa labarai ko muna hira da abokanai ah, yawanci zaka ji ana cewa ai 'ya'ya ne da aka haifa su ne suka fita daga gidaje suka je suka koma daji suka shiga wannan matsalar eh gaskiya magana haka din ne mm. tabbas mu ne da kannenmu ne da yayyenmu ne su ne wanda suna tunanin cewa sun fahimci addini mm. kuma alhali babu addini da ya karantar da su mm. ko ta bangaren musulunci ko ko ta kafirci ma babu da ba aikin kafirci ba ne a sai su zo su nuna ma mu cewa su ba su iya komai ba mm. su ba su iya addini ba su addini nasu na gargajiya ne su ne suka samu addinin da kenan addinin da kenan eh, suna gan cewa addinin da ne ba na na na yanzu da ake tunanin izala ba to sai muka wasu maza mu dan musu magana daga ciki to kai yanzu wani irin addini ne kai ba na izalan ba ba na kan ba mm. wani irin addini ake yi sannan kuma a cikin alkurani ina an da ake ce maka cewar har ma za ka bar iyayenka ko ka zo ka kashe iyayenka mm. ko yan uwanka saboda su ba su fahimci addini ba mm. kai kaɗai ka fahimci addini mm. mu kai musu bayanin cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanna da mutane ya zanna da mutane da kafirai da dama saboda ɗabi'an irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna za ga har kafirai za su suna tunanin ba haka bane bayan sun zo gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji ah ai yanda muke jin sunan manzon Allah ai ba haka abun yake ba mm. to sai ga tabar ɗabi'a mai kyau da abubuwa zai ga sun musulunta ubangiji ba sa eh sai ga sun musulunta muka ce to me dalilin da ku ba za ku nuna iyayenku cewar ga ya kamata ga abin da za su yi ba tunda su ne da ta dalilin da Allah ya sa ya halice ku kuma ta dalilin iyayenku har zai zama da kuka to yanzu malam Hassan a iya cewa yanzu Eh, iyaye sun ɗau mataki kuma an samu ragon matasa shiga cikin boko haram kenan eh a bangaren wasu a lokacin da ba a fahimci abun ba mm. sai suka gan kamar addini ne su iyayen mm. daga karshe kuma zai gani a musamman ma cikin biyu wanda duk jihohin borno mm. duk sarakuna sun gudo sun zo biyu saboda mu a biyu mu ba mu yarda cewa in dai danka yana boko haram kana ganin shi za ka ɗauko ɗan nan maka dan naka ka ba jami'an tsaro jami'an tsaro kuma ka bashi umarni mai kashe shi a idan ka saboda a don kwarai masu kallon mu suna mamaki kwarai da gaske yanayin yadda aka aka kare ko kuma aka samu tsaro na kariya sosai a garin biyu gaskiya kusan boko haram ba su yi tasiri ba a biyu mm, gaskiya a eh, wani bayani za ka yi ma masu kallon mu su ji to abin da dai za mu gaya wa dabarar da aka yi amfani da shi eh gaskiya dabarar da aka yi eh. in ka gan ɗanka wanda ka gane ko shigarsa ba irin wanda ka sani ba ko al'adun naku ya bambanta da shi to maza maza za ka yi kokari ka samu ko ko bulaman garinku ko mai anguwa ko makamantansu suka ce to ni ba na ga ɗana ba bayan da na san shi ba saboda ya canja ya canja mm. saboda haka mu wato akan gane ma canjawa. eh ana gane canjawa wato a wurin harkokin su na yau da kullum eh ana gane canjawa eh na'am saboda an ka gani irin canjawa nasu ba abin nan ba maimakon su zo suna maka biyayya da musulunci ta kawo sai su nuna kai ma baka san addini ba mm. to dalilin haka sai ka gane cewa ai wannan dan na fa yanzu ba mm. ba kamar yadda na san shi ba ya fara wani tunani ya fara wani tunani daban to maza maza sai ka gan shi uban zai kokari ya je wajen bulama ya ga bulama cewa to fa shi ba ga ɗansa amma yana ganin fa dan ya fi karfin shi saboda haka a samu wasu matakai a za a ɗauki ɗan nan mm. to ta dalilin haka da taimakon Allah kuma arin wannan yake faruwa sai gan Allah sa har muka shawo wato irin wanda ake samu su suna shiga cikin tsarin boko haram din idan kuka gane ya ake ɗauka musu mataki eh in muka gane irin wannan matakin da muke ɗauka saboda in kace zaka fito mishi ka nuna mishi mm. abun baka yarda ba mm, to mm. zai zo kanka ne kashe ka kai uban nasa ma kwarai uban naka ah, uban nasa din wato abun ya kai ga har an fidda hankali kwarai kuwa saboda babu yanda zaka gani cewa wai wannan danka ne saboda lokacin da shi yana gani yana da da bindiga da makamantansu shi yana gan cewa ai yanzu kai ka zama ma tsuntsuni a sa mm. sannan baka ma san addini ba saboda haka shi bai da ma tunanin ya nuna cewa a ah, wannan fa ubansa ne a yanzu nan kawai sai ya gama da shi to shine ku kuma mutanen biyu suka ɗaukan mataki idan an samu ɗa ya shiga boko haram ɗin kuma an fahimta tabbas ana wani irin tsari ake bi a tabbatar da cewa ya eh, lallai duk da cewa ya canja hali kuma ana kyautata zaton akan ya shiga boko haram har a ɗauki mataki akan haka na farko dai shi uba zai yi je sanar da da sarkin gari ko me ko dakaci ko mai anguwa ko makamantansu sannan ko mai anguwa kuma da shi bulama za su ce to abin da za a yi za a samu waɗansu mutane wanda ba su san shi ba mm. sai su biyo wajen wajen gidan nan kamar wata rana za su yi ko gaisuwa ko wani abu haka mm. sai su gane cewa to shi uban sai ya nuna cewa cikin wannan 'ya'yan nasa wannan yaron ne ku sa mishi ido mm. zaran suka gani abinda shi uban ya je faɗawa shi shi bulaman garin su ko su. to su wayannan da aka sa musu ido suka gani abun haka ne to daga nan sai a sanar da jami'an tsaro a zo a a ɗauke shi to kuna ma amfani da yan banga kenan za a ce eh, muna da muna da yan banga da yan eh. yan eh, kwata da gora kuma su yan yan gari ne su ma yan gari ne dama duk afifan yan gari ne hmm, dama kwanaki na gama har ana akwai batun maganan masu wato mafarauta kenan eh kusan su ma har fita ma suke daga biyu din suna shiga wasu dazuka na wasu garuka neman yan boko haram wannan abin ya yi tasiri sosai eh gaskiya ya yi tasiri saboda su yan banga alhamdulillah tunda su sun san sun san duka. Mm. da inda su eh, suna tunanin yan boko haram suna wajen nan ma mm. suna biyo su su gani sun ka wasu ma suna kamo su mm. wasu kuma su gani in kamo ba zai ba sai gan sun ji musu ce wanda za su su taho da su a gaban hukuma a nuna wa hukuma cewa ga wayannan mutanen da suke a daban mutane wato irin wannan abun ya zama kaman abun alajabi da alajasan hassan biyu kusan eh, akwai laka gaman guda nawa take kewaye da biyu kusan guda bakwai kusan guda har da chibok ma a ciki har da chibok kuma sai ga boko haram sun zo sun tsallaka biyu sun je sun shiga chibok sun ɗibi 'ya'yan mutane hmm. eh, mutanen biyu san ba taɓa muku wani abu na abun nan na ɓanna ba san san eh gaskiya abin da ya sa saboda su mutanen biyu da bangaren biyu da kewaye mm. dalilin da ya zamanto ba a samu irin wannan aka samu ba eh. saboda mu ba wai abin alfahari ba muna kokarin mu gani duk abin da zai kawo mana damuwa muka tabbatar wannan ta'addanci ne mm. to muna kokarin mu haɗa kai ga baki ɗaya ba wanda zai ce wani abu in uba ya ce cewa ba zai da haɗa kai da da masu gari ba da wani. saboda a fitar da wani ba mm. to shi uban ma ana iya ɗauke shi a kai shi gaban hukuma to kenan ina bayanin wayansu laka gama ne zaka mana bayani da suke kewaye da biyu Eh, amma su ma ba su samu wannan matsalan boko haram din ba eh, kamar kagan kamar kwar kusar da su mm. shani mm. da su bayo da mm. makamantansu sun je sun dan shigo haka amma Allah bai ba su nasara ba saboda gari na sun ɗauki irin kaddar da sun ɗauki irin abubuwan da muke yi sai Allah ya taimaka ba a samu wani nasara wani abu ba to ya aka yi kuma gwaza ta samu matsala eh to ka san shi goza shi mutane ne wanda su suna yin kokari su gan sun fi son ƴaƴansu ba za su gani cewar yaran da suna lalace ba eh. ya lalace ba to ana musu bayan cewa to in ba har ka tabbatar ba za ka sa yaron ka yi kuka ba to wata rana zai sa ka ka yi kuka hmm. to abin da ya faru ya zamanta cewar har goza ba su iya su maganta abubuwan da suke kokari su gani abin da su biyu suke yi ba hmm, kaga idan ka baro goza za ka shiga ta wannan gefen maduguri za ka shiga madagali madagali boko haram ta tashe su idan kai ta can kuma zaka shiga garin maduguri zaka shiga bama bama ma duk boko haram ta tashe su me ya kawo dalilin haka din da ba a samu mutane sun jajirce ba an tsaya an magance wannan eh su matsalan abubuwan da yake akwai dama ko asalin cikin borno din mu kamar ni kabilan baburawa mm. mu ne dama wanda aka sani mu da boko na'am wanda za ka gani in mun shigo ma in ba lokacin da yanzu mutane sun fara fahimta ba sai a zo a gan cewa ai kai kai dan babur ma ko ne abu bokon kamar kafirci ne mm. sai suka ɗauki cewar wannan abun kamar addini ne mm. har suka fi karfin iyayensu suna tahowa za ka gani uba yaro zai zo da ak-47 sannan kuma ya zo da kuɗi ya ba uba ya karba ko ya ba uwa su karba mm. sai su ma shi yaran addu'a suna gan kamar wani ci gaba na suka samu kuma alhali daga karshe suna ganin cewar tana ba abun kirki ba lokacin da ya kamata su yi musu maganin ba za su iya ba sai da sabbin zamantan za su nema su tona musu a sai gan suna koma kan iyayensu suna su nema su halaka su amma shi alai zanna me za a iya ce akan ya kawo wannan matsala na boko haram da har yara suka kai ga sun tunzura to shi aka lalace aka kai wannan matsayi to na farko dai abin da yake kawo haka rashin ilimi sannan duk lokacin da matashi wani ilimi daga ciki ilimi na, na addini mm. saboda shi duk lokacin da matashi bai samu karatu na addini da na zamani amma fa Allah zana kasan ba garin addini ne eh ai addini din ba wai babu bane ai duk a arewacin Najeriya mm. duk wanda ya taso inda karatun addini ne Borno yake tafiya to sai ya zamanta cewa duk mutumin da zai tsaya ga alkur'ani mm. ba zai samu su hadisi da fiqh da makamantansu ba mm. to ba zai gane menene alkur'ani yake faɗa ba ta tsarin addinin kamar yadda manzo ya kawo yawwa ba zai eh. gane menene kawai sai gundarin baki zai biyo to kaga dai zaka bin gundari baki ba tare ka bi su hadisai da su fiqh da makamantansu ba za ka gane mai ake tafiya da ba wato wannan su suke bayanin yanayin yadda ake yin addinin kenan eh to saboda su ne za su nuna maka ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tafiyar da da kafirai da makamantar da mushrikai maka da makamantansu to kagan daga nan sai ka gane cewa to ga inda ma ya kamata ka biyo hmm. wato kamar yadda ita ah, fikihu kuma da sauran littattafai da malamai suke bayanin yanayin yadda za a yi tafiyatar da addini duk yana nan a rubuce to idan mutum bai samu wannan ilimin ba shi ne ake ce masa kamar yana da jahilci kenan mm. za ka gan shi kamar ya fahimci addinin amma ba zai iya warware maka wasu abubuwa daga cikin addini ba saboda shi alkurani in ka dube shi ya zo ne a dunkule mm. to duk wanda ba zai iya karatun hadisi da fikihu da makamantansu ba mm. ba zai iya gane menene ya kamata yi me ya kamata yi ba to shine ummul abasin da ya zama ta cewar mutanen nan sai su ɗauki mutane kamar su ba su san addini ba mm. sai su kaɗai suka san addini to idan aka koma daga can kuma yammacin uh, maduguri irin su uh, yobe uh, idan yammacin maduguri kamar yanzu ai mun yi maganan maduguri ta gabashi kenan ko eh, gefen ku mm. wancan kuma gefen su mungono da su eh, mai da suna wannan laka gama nan da ke can karshen su wajen su baga su eh, banki su wani wani wani su kuma eh, akwai garuruwa wurin da su ma aka samu irin yadda ku yobe wato ku mutanen biyu kuka yi eh su ba su ɗauko wani matakin ba saboda kamar yadda na faɗa maka da farko duk lokacin da abun zai zo wajenka mm. a matsayin kai uba ko a matsayin ɗa mai hankali mm. ya kamata ka tsaya ka yi nazari a kan abun mm. ka gani tun ka ga abin da uba zai hango to yaro ko me ya hau ba zai iya hango shi ba to in ka gani yaro ya fara samun irin wannan damuwa za ka yi ka zanna da shi to amma sai ga gan suna amfani da wata dama ne wanda kuma daman nan ba zai iya kai su wani waje ba mm. kamar su gambarun galama duk su ma sun shiga cikin matsaloli dukkan su suka shiga cikin wani har wani su ba ma da wani ne da makamantansu babu wanda garin ba a tashe shi ba to amma ta dalilin da taimakon Allah shi zulum muna mishi godiya kuma muna kara mishi addu'a kullum mm, mm. ya zama ta cewa tunda abun ya addafi mutane haka ko lokacin da har shekun Borno ya bayani ke cewa to wannan kasar mu ya kamata mu mu kokari mu gyara mm. ya za a yi aka biyo ta malamai ana ta roƙon Allah kuma aka sa mutane al'umma su yi azumi to ka ta dalilin wannan har Allah ya sa mutane suke fahimta abubuwan da yake faruwa din ba gaskiya ba addini bane to a dalilin wannan kenan suke kokari su gan sun tabbatar cewar an samu zaman lafiya wato shi shehun banno eh, da kuma sauran bulamomi da su eh, ku kuma kuke kira su ne lawani lawani eh, lawani sun ba da haɗin kai kwarai da gaske fiye da yadda ake tunani da da kamar yanzu yadda yan wato yan bindiga daɗi kenan masu kidnapping a nan arewa maso gabashi yanayin yadda suke arewaci amin yadda suke suke ba da haɗin kai ma su 'yan bandit kaga bandit ya zo shugabansu ya kama gari garuruka da ƙauyoyi har yana cire wasu hakimai yana ɗora nasa sai ga wasu hakiman ma suna ba da kai saboda rashin matakan tsaro da baya zuwa musu da sauri Eh, su can kasar maiduguri an samu irin wayannan matsalolin ah, a ba samu ba saboda shi boko haram in dai ya shigo gari aka tabbata boko haram ne komai bindigan shi mm. akwai matasa da yan yan kata da gora mm. da su su marba za su yi kokari su gan cewa ko ransa ne zai tafi mm. da akan cewa an zo an halaka da mutum uku ko hudu to gwanda su mutum ɗaya a kashe su yi kokari su gan sun kamo wannan mutumin da bindiga da bindiga hannu gora kawai da bindiga hannu za a ga dan gora ya rige gora hannunsa da taimakon Allah sai ga Allah ya bashi nasara amma ba an samu wani lokaci da aka ce gwamnati ta ba su yan kato da gora bindigogi don a samu a kare mutane ba eh lokacin da aka yi wannan din sabar abun ya kamari ne duk lokacin inda inda baka isa maka fita daga daga kofar gidanka ba tunda ka zan dama al'adan Borno wanda kowa ya sani duk lokacin da a ce magariba ne ko wani makamantansu abinci ake ci a waje hmm, to sai ya zama daga nan kuma sai ya gani gabaki da baka iya fito waje maka ci abinci hmm. hatta sallan ma sai kayi a gidanka hmm. saboda ga masallaci yana kofan gidanka baka isa maka fito tunda ana halbe ana saboda ana halbe harbe ana ta harbe cikin masallaci ma ana kashe mutane ko kuwa kun zo kun idar da sallah sai ga an kwaso mutane sai ga wasu a tafi da su daji wasu kuma a kakkashe su especially in sun gan kamar da taɓai ne wannan manya-manyan mutane wanda suka gani ba za su yi amfani ba sai ga suna kokari su kashe su sai su tafi da matasa har da akwai mataki da aka ɗauka na hana ɗiban matasan nan don da ce an bari ana yawan ɗiba matasa ko ƙananan yara in suka yi girma za su tashi ne a matsayin su ma 'yan boko haram an ɗauki matakin hana wannan